هل أتاك حديث موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a nan wannan unguwa mai albarka unguwar farin tanki a kofar gidan daya daga cikin malamanmu shine malam hussein abubakar giro argungu domin gabatar da wa'azin sati tare da malumanmu da muka tare da su a nan musamman shi PRO na malamai da mataimakin PRO na kungiya da mai malamai suka yi wa'azi da kuma shugabanninmu na agaji na jiha musamman malam abubakar keti da kuma shugaban agajin cikin gida shine alhaji umar da sauran makarabansa na yan agaji su hamza da sauransu da alarambomi su kai karatu da sauran bakinmu duka mune wa junan musallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan shi ya yi ta malamai musamman sautinmu yana kai gidan shehin malami sheik a abubakar giro argungu an ce malam ya yi tafiya zuwa kano muna fata allah ya dawo da shi lafiya sannan akwai gidan babban hafizin alkur'ani mai girma a doktor alaran ma'amir ibrahim argungu mun san gajiya da kuma ayyuka sun hana ma'alar mai towa muna fata ubangiji allah ya kara lafiya nan ga gidan shehin malami kuma liman malam nur su ma suna tare da mu ga gidan marigayi kuma honorable shugaban malamai a sheik muhammad bello yawa allah ya gafarta masa allah shi masa rahma yan uwa musulmi malaman da suka yi wa'azi harko gaskiya sun faɗakar da mu yadda ya kamata da ke malamin da sama yana wa'azi na tarar da yana gab da ƙarewa muna fata allah ya saka da alkhairi malamin da ya biyo masa baya shine shehin malami a sheik tukur abdulsalam hafizahullah wanda ya yi ƙoƙarin karantar da mu wato istiƙama Allah ya saka da alkhairi ‘yan uwa musulmi ɗazu muna a nan gidan es muna gabatar da wa'azin walima kuma alhamdulillahi muna cikin wa'azi sai ga abinci an aiko daga tan a raba mu bayan Allah Allah ya saka mu iya da alkhairi ta saba zan lokacin da muka yi wa'azi a nan ta ji sautin malayin masu wa'azi ta kan yi kokari ta aiko sadaka na abin sha ko abinci ko abin da ya kama da haka sannan shi kai ne malam Hussein Abubakar Giro Argungu Allah ya saka mai da alkhairi ya yi ƙoƙarin yin abinci an hidda an ba mutane Allah ya saka da alkhairi yan uwa musulmi karatun da malam ya yi muna karatu ne matukan muhimmanci kwarai da gaske kalmar shahada idan mutum ya haɗe ga baki akwai buƙatar zuciya ta tabbatar sannan kuma da alhaji mustapha shi ma ya aiko abinci a cikin taka takawai a rawan bayan allah allah ya saka mai da alkhairi yan uwa musulmi ya so dama ake samun mutum na faɗin magana ga baki amma kuma ba ta kai cikin zuciya ba to ita kalmar shahara dole ta yi aiki wuri uku qaulun bil lisani wa amalin bil arkani wa i'tiqadun bil jinan ita kalmar shahara sai an samun baki ya faɗa kace la ilaha illallah sannan gabanka sai sun gwada a eh, lalle la ilaha illallah sanan zuciyarka sai ta kudurta maka la ilaha illallah saboda kamar da malami mana karatu da yawa ana samu suna faɗarta amma kuma ba ta da amfani gare su suna faɗa ga bakinsu, akwai waɗanda lokacin mutuwarsu za a cire ta wallahi ba su iya faɗin saboda a duniya ba su yi aikinta ba kalmar shahara ta yi nan su ma yi nan saboda ka lokacin mutuwarsu za a cire ta in sun ce kar faɗinta in dai babu cikin zuciyarsu ba su yi aiki da ita ba to wallahi ran tashin kiyama ba ta da umfani gare su ya ku yan uwa musulmi wannan karatu na da matukan muhimmanci kowanne mu ya koma gida yayi a kai ne ya gani shin kalmar shahara ta da ya faɗa shin anya ko yi aiki da ita yana rike da ita zuciya ta yarda da ita yana yin aiki da gabbai da ita wannan kalmar shahada idan aka samu babu to wallahi mutum ya gyara na wallahi in mutum ya mutu a bisa wannan akida akwai matsala kwarai muna fata Allah ya ba mu ikon gane ba yan uwa musulmi ina son in magana akan madakhilish shaitan alabni adam hanyoyin da shaitan ka shigowa ya iske mutum ya ribace shi ya kautar da shi bisa ga hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce madakhilish shaitan shehin malami ibn al-qabil Allah shi masa rahma ya dauki tafarkin magana akan madakhilish shaitan bangaren kafirci shaitan ya shigo kai sa kai kafirci ka kafirce ma Allah da addinin Allah sannan shigo bangaren bid'a shigo bangaren sabo bangaren ƙananan laihuka bangaren tarkul aula ga sunan sai shigo bangaren wajen abubuwa guda bakwai kamar yadda malami faɗa ta akwai wani malami shi ma Allah shi masa rama shi kuma sai ya ambaci wasu abubuwa daban waɗanda ke ɗanka unhwani da su in ya shigo ka nan ya same ka da kyau wala ya halaka ka dama Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya yi yayi ya yayi rantsuwa yace summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim summa لنرينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله تعالى يتي شيطان يا القول ثم لآتينهم شيطان يتي والله سينا زومس سودين أدو min bai na aidihim ta gaba gare su Shiɗan in ya shigo ma ta gaba gare ka yare na ka ya samu ka. ta gaba an ce sai ya mantar da kai lahira in ya samu ka sai ya mantar da kai lahira sai ɗauka cewa ba a mutuwa wa min khalfihim kuma ce wala suna zumu ta bayan su an ce in shidan ya zuma ta baya sai ya gwada maka duk zunubin da kai ba kai komi ba sai ya kama sanin su fir'auna ai sun yi kaza sun yi kaza kai ai ba kowa kake ba in dai zunubi na ga waɗanda suka yi zunubi suka wuce kai ba kowa kake ba kaga tun daga ne ya samu sa'a ga kuma zan Allah yace innal mu'mina yara zunubahu ta hata jabalin ya kafu an ya alai manzon Allah yace shi mu'mini yana kallon zunubai ne kamar yana ƙarƙashin wani irin ƙaton dutse yana jin tsoron ya haɗo mai haka yake jin tsoron zunubansa ya kalli wata yarinya ya zoji wata yarinya ya yi ƙarya ko ya yi wasu abubuwan da ba su da kyau yana kallon wa'yan laihuka kamar dai ƙarƙashin dutse yake ƙato na yanzu tsoron su faɗo masa haka mummi na kallon zunubansa wa innal fajira yana zunubahu ka annahu zuka annahu zubabun marra ala amhi baƙala biyu haka hakaza maza Allah shi kuma munafiki ko kuma fajirin mutum fanare ga dokokin Allah shi zunubansa yana kallon su kamar kuje na biyo kusa ga hanci ne sai ya kabe shaka haka ya kallon zunubansa bai ɗauka bakin wani abu ba to saboda haka shaidan ya ce sai ya zo ta gaba in bai samu sa'a ba ya zo ta baya sannan ya zo ta dama in shaidan ya zo ma ta dama sai hana ma alheri da yawa daga cikin mutane shaidan ya samu sa'a su ya zo musu ta damun su ya hana musu alheri sai ya ga mutum ga Allah ya bashi al'azziki ya kamata ya taimaka sai ya kasa taimakawa bai taimaka ma yan uwa ne ba bai taimaka ma addini ne ba bai taimaka ma makwabta ne ba bai kuma taimaka ma jama'ar ke tare su ba sai ran da arzikin ya kare sai ya dawo yana biyan mutane kuma mutane sun daga sun gudu to saboda ka shedan na in ya same ka ya samu sa'a ka ta dama sai ya hana maka alheri baka idi baka ba kowa sai abin ya kare ka dawo kana inda ka sani yace wa an ilhim shedan ya tsanzo musu hagu gare su hagu in ya shigo ta hagu ya samu sa'a sai ya kawata ma aikin sabo kana iya zina kana iya liwaɗi kana iya fasikanci iri daban-daban ta hagu ni ya samu sa'aka Allah ya ce wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka same suna godiya ga Allah ba shedan in ya samu sa'aka sai ya hana ma godiya ga Allah duk abin da ka samu ba ha godewa kayi aure ba ha godewa kayi gida ba ha godewa ka samu aiki ba ha godewa ka samu mota ba ha ka samu mashin ba ha duk abin da ka samu ba ha saboda ka shedan ya samu sa'a yana hana mutum godiya ga Allah to yan wa musulmi akwai hanyoyin da shedan ka bi na ganin ya halaka dan adam daga cikin su akwai al-ghadab wa min madakhil ash-shaytan al-insan li idlalihi ma yali yace awwalan al-ghadab na farko shine hushi daga cikin hanyoyin shedan ka samu sa'a ya sa yi hushi dama aka ce al-ghadabu jamratun yatawaqqaduhu shaytan fi jawf ibn adam alam tara ila humrati aynayhi yace ba ga zuwa ga jajayen idanun mutu iya hasala wan fitaki audajihi da kuma budewa jiyoji ne za da jiyojiwa sun tashi shaytan na yace ya kullawa wani garwashi cikin cikin ka sai zan kana wani bustin kana wani balbali kana wani cika kana kana sauka shaytan ya samu sa'a wa min huna yadkhul fayal abu bi kalbi ka aklik malamai suka ce idan mutum yayi hushi ya hasala sai hankali zai rauni kai hin basirar ka za ta rage sai shi ɗaya toshe ma inda kaka iya hango su abubuwa yanzu na sai ka yi ɓanna ka tabbata ka shiga cikin ɓanna sai shi ɗaya jayi ba ko da hankali ka dawowa sai ka ka hudu su kalamai waɗanda ba a kuma yadda da kai ka hudu su kalamai masu tafke maka addininka ka faɗo su kalamai masu sanya ma imani saboda shi hushi da zaren ya kai shi to duk wata sauri ta riga ta buɗe. al miftahu kulli shar hushi shine mabudin kulli sharri kana gani mutum in yi hasala sai ya saki mata sai yana hasala sai ya sake ta sai hankali ne ya dawo mai sai ya gano cewa ya yi mugun abu akwai wanda ya saki mata sai hankali ne ya dawo mai shiga ɗaki ya ga aiki ya mahili, gida ya mahili babu kowa sai ganta wala an samu matsala yanzu aboki ne ya kira shi wani hau an yi ɓanna ce mi shi wala na ba wani takarda wani na ba takarda shi wala ya kowa na kayan ɓanna me yasa ku faɗa mai shi wala na hasala na ka san in mutum ya hasala to lokacin shi ɗanka wasa da hankalinka shi yasa malamai suka ce akwai dalakul muglak wanda malamai suna cike ku ce a kai ne bai yi ba cewa sakin bai saku ba ka hasala ɗari bisa ɗari hankalinka ya ruhe ɗari bisa ɗari ka hasala to an ka ce lokaci in ka saki mata ka ba saku ba saboda mai saboda hankalinka ya riga ya shige gabaki ɗaya wannan lokacin in ka saki ba saku ba amma in kana cikin hayyacinka to in ka saki sakinka ya riga ya saki kenan daga cikin hanyoyin da ke ɗanka biyowa ya samu nasara ga shiga ɗan adam shine akwai algabab idan mutum yayi hasala shikenan shi dan ya samu sa'a daga cikin mazakhil shaitan allah insan shine ashaba'u almufridu ƙoshi wanda ya faifaye ka cika cikin ka fam har ga shi ya samu sa'a idan haga mutum na sai ya kai ga waya bai irin yadda manzan Allah ya faɗi ya kasu kashi uku kashi guya na abinci kashi guya na abin sha kashi guya na numfashi ba kai haka nan in ka samu abinci sai ka kai har waya sai ka kai babu wurin shiga daga gabaki daya to shi ɗaya ya samu sa'a don saboda idan mutum ya koshi sai ka sa'a ta shigo da ka sa'a ta shigo to yanzu an samu matsala saboda ni kuma suka ce fa innahu yuqawi shahwa koshi yana karfafa shawa shawa ita ko in ta yawa tana kai mutum ga banna a to wanda bai tiye shi ba ina shi ina maganar mace amma haka wanda ya tiye shi yanzu shi na ka faɗa ina shawar zai na yabin nan ya gabatar da ita saboda ka daga cikin mazaƙila shaidan akwai shaba ƙoshi sannan bayan ƙoshi idan ya yi yawa yana ka ɗa'a ga Allah ba baka iyawa ka isa shi da daddare kai ibada Ba ka iya tilawa ƙura'in da daddare Ba ka iya wasu ayyuka addini ka daga ka zama haka na yanzu ƙoshi ya riga ya shigo ka sai ka tala shi yasa shi daga cikin madakhilar shaitan akwai al'ajala akwai gaugawa wa tarku tarayyus da kuma barin dan saurarawa a gami zai faru kun gani malama suka ce al'ajisu su mila shaytan gaugawa daga shaytan take fitowa sai yake wasu na jingina wannan sai hadisi ne to sani wannan abinda an magana ta gaskiya maganar malamai ce al'ajisu su mila shaytan at-ta'anni min Allah wal ajlatu min ash-shaytan jinkiri daga Allah yake fitowa gaugawa daga shaytan take yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu duk wanda ga yana aiki gawa gawa gawa gawa gawa yanzu yanzu to shaytan na shaytan ya shige shi ya samu shaytan ya kurdo yau sai kai kai kunya in ka ce yanzu yanzu akwai wanda ya ga ya yana so sai ce yanzu yanzu yana so a wanke ta a bashi ko da an ka wanke aka bashi zaka je a ciki gare ta jama'a an samu matsala ko ba samu wacce ko da aka bincika sa da ciki kaga yanzu inda an ci gaba da dan jinkirtawa a bincika a gani ya tsaya ya istikhara ga Allah ya ba da shawarwari ya dibi halayensa ya karance ta shi kawai ta ba shi shawa suna burda burda bisa hanya gabanta da bayanta ya burge shi shi kenan shi yanzu a dai a dai a dai a bashi mata ko da an kai kaga abin da ya faru kene yawa musulmi daga cikin abin da shaidan ka shigowa ya samu sa'a akwai al'ajala gaugawa jama'a ba a son mutum mai gaugawa Allah da kai ne ya kai da mutane ya kai da mutane wato jinkirtawa ga al'amura shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi khalaqa sab'a samawatin fi wa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam ko وهو الذي خلق السب فهو الذي خلق سبع سماوات هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تعالى يتي وهو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للي أبنجنكم شيني الله wanda ya halitti sammai da ƙasa a cikin kwana shidda sun mastawa Allah ya sanar Allah ya nisa kan al'arshi ya gushin lailan nahar Allah ya ce dare na neman yini ya gushin lailan nahara dare na lullube yini ya tulubu hafifin ya neman da gaugawa wa shamsa wal wanda wan musakhara sun bi amri Allah ya ce da rana da wata duka abin horewa ne da umarnin Allah ala lahul khalqu wal amru ku saurara Allah shi adda halitta kuma shi da al'amari tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yi ta ubangijin halitta ke ne wa musulmi Allah madaukakin sarki da ya ga dama sai ya ce kasa sama da kasa kun faye ko sai ya halice cikin ku kasance sai su kasance cikin fadi guda cikin kika guda Allah ya sama da kasa amma sai Allah ya dinga cikin kwana shidda kaga wannan ana kansa mutane cewa rashin gaugawa ba a san mutane suna gaugawa cikin al'amura kenan yawa musulmi daga cikin abin da ke kawo wato shedan ya shigo gaugawa sai kayi abu ka gama sai gano cewa kayi barna daga cikin madakilin shedan akwai su'u zanni bil muslimin akwai yima musulmi mummunan zato musulmi abin da aka so gare gare ka kai mai kyakkyawan zato don in kana musulmi mummunan zato to shedan na shigowa sai ya zanka bata shi yace man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum ko fa huwa ahlakuhum da to shi ka cewa shi ka samu sai yace wallahi yanzu mutane sun halaka to manzon Allah ya ce cikin hadisi sahihi duk wanda yace mutane sun halaka to fa huwa ahlakahum shi ya halakar da su shi ya halakar da su da baki ne don wallahi ko gobe akwai na kwarai ko kuma fa huwa ahlakuhum shi ya hisu halaka in ka dauki watan watan fassara ko watan riwaya fa huwa ahlakahum shi halaka da su fa huwa ahlakuhum shi hisu halaka da ya ya ya yi pandemic ɗin kowa da jiya na ƙwarai to saboda ka 'yan uwa musulmi kenan ana buƙatar kyakkyawan zato ga musulmi 'yan uwanka shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu sharibu kaseeran min adh-dhanni يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسدوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم واتقوا الله إن الله عليم خبير الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا ياكم إيمان اجتنبوا كثيرا من الظن كوني سنتي يو يوان ذاتو واندبانا قريبا كوني سنتي يو يوان ذاتو واندبانا قريبا اجتنبوا كثيرا من الظن ka ga dan uwa musulmi ya biyo kurkwada ya wuce sai ka ce ka ga nahi nan wurin mugu abu yayi ko a ganshi da yarinya tana gaba yana binta baya sai ka ce ka ganshi nan wurin banna ya Ka kaga irin wannan na cikin zato wanda bai da kyau ko ka ji labari baka tabbata sai a ce ai wani wallahi shi ya sace kayan nan ina zato ina tsammanin wani shi yayi kaza to shi yasa daga cikin inda shaydan hakurdowa ya samu sa'a akwai mummunar zato ga musulmi wa musulmi muna zato wana daga cikin abubuwan da ke kawo shedan ya samu sa'a mutum shedan in ya kurɗo ta wannan gehe sai ya sa ala'akar masa ya tabbaci dama an ce almu'minu yaltamisul ma'azir wal munafiqu yattabi'ul wanda an mumini manzo Allah ya ce yana yana bin uzurra in mutun yayi abu sai an dibi uzuri ya yasa yayi haka nan wani dalili yasa wani yace kaza mi yasa yi sata kamar yadda manzo Allah ya ce ma ka sarakta mi kai kai sata halal mina na yasa ka sata halal sai ce alqadr qaddara ya rasulullah kaga kenan ana binciken mutum mina na yasa yayi abu kaza amma yanzu kaga da mutum yayi abu babu uzurin komi doka da ka dora ce wallahi shi yi dama aiki ne da saboda kan mummunan zato bai da kyau ya ku bayin Allah Allah ta'ala ya ce ku nisanci yau yawan zato saboda sashen zato wanda bai da kyau zunubi ne Allah ya ce wala ta su kada ku dinga yin CID na mutum ma'ana ka bi da kanka shi ne ka bi da kanka wadda yake wasu malamai suna ganin cewa shi shine wato ka sa ayo ayo maka CID kenan amma dai abinda malamai suka tabbatar at-tahassus shine ka sa a tai a nemo maka ya bani ya zahabu yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wala ta'asu min rauhillah ya ku ya'yana ku teku ku shaƙo min ku binciko min labarin yusuf dan uwansa kada ku yanke mani ga samun rahon ubangiji nan kuma wala su kada ku dinga yin bincike da kan ka sai da kanka bincika ka ga mutum ya wuce ka laɓa nan ka bi nan ka kurda nan ka gano ina ya shiga ko kana sai inda ya yi kana binciken takardu ne ina bannar da ya yi ina aikin da wanda bai da kyau kana binciken mugu abin da ya yi Allah ya raba ka da wannan Allah ya ce wala yarda ba'dukum ba'da kuma kada tashin kusuwa sashe giba ka ci naman dan uwanka Allah ta'ala ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu dayan ku yana so an ya akula lahma akhihi maitan ya ci naman dan uwansa matacce ga dan uwanka kwance ya mutu ka sa yuka ka dinga yanku nama ka yanku naman cinya ce ka gasa ka ci ko danye ma ka ci kana iyawa ka yanku harshe ka ci ka yanku tsokan naman jiki ne ka ci kana iyawa Allah ya ce fakarihutum kun kyamaci wannan ba ku iyawa to yanzu ku kyamacin nama ne yana da rai ne ku kyamacin nama ne ya mutu ku kyamacin nama ne yana da rai ne yanzu domin cin nama ne ya mutu kamar cin nama ne yana da rai ne saboda ka ya ku bayan Allah ku kun san wannan Allah ya ce wattaqullaha innallaha tawwabur rahim wai tsoron Allah lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan karɓar tuba kuma Allah ya kasance mai rahama ne ya ku bayan Allah daga cikin madakhil shaytan akwai istima'ul gina wal ma'azif daga cikin hanyoyin da shi ɗanka samu ya kurɗo akwai wurin sauraron waƙa da kuma kiɗe-kiɗe nan gizo na saƙa wurin ƙwarai da gaske an samu da yawa daga cikin matasa masu manyan wayoyi da ƙanana da manyan wayoyi da ƙananan wayoyi za ka ga mutum yana da waƙa ɗari uku cikin wayar akwai waƙa turawa wanda bai ko abin da ka hudu bai ko fahimta abin da ya ka hudu akwai waka yan dambe akwai waka yan kokowa akwai waka yan mata akwai waka yan maza akwai waka kanawa akwai waka yarbawa akwai waka uwa ga san cikin waya ta sun kai ɗari uku shi yasa aka ma akwai wani shi in zai kwanci kwana sai ya sa iya ta kunne ne ya liƙe ko ita ya sa su plane in waga ta wuce waga ta zo in waga ta wuce waga ta zo sai ya sai ya kwana kunnuwa yana sauraron mugun abu Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari lahawa alhadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa minan nasi man yashtari lahawa alhadisi yudilla an sabilillahi bighairi ilm ويتخذها هدوا أولئك نعلم Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin ko barakallahu fik Allah ta'ala ya ce wa min nas daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadisi akwai wanda ke sayan yasassun maganganu maganganun banza Allah ya ce li yudilla dan ya bace shi an sabilillahi daga hayya Allah ya sayo makai ne waƙoƙi don ya ɓace mahanya Allah malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in duk sun tahi akan cewa abin da kai lahawul hadisi waƙa waƙa wagga mai kiɗi ita ce lahawul hadisi duka malamai in ka diwa mafi yawancin sun tahi akan cewa lahawul hadisi waƙa daga cikin akwai Abdullahi da Abbas akwai Mujahid ibn Jabar sana akwai Ikrima maulana Abdul Abbas ga sunan akwai Sa'id ibn Jubairin da manya-manyan tabi'ai sun ɗoka cewa abin da su malahawar hadisi waka to Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda ke saye da kuɗi ne ka ce ka iske waka ka ce a tsarawa duwa a guda nawa ka tura ta waka guda musula ko ta kai naira 20 to ka ce ka ba da kuɗinka don ka ɓace. kai sai da ya kai ma yanzu ko kyauta na tura mu don ɓata ta aka so a shiga Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda ka sayan waƙa don ya ɓace ma hanyar Allah li dilla an sabilihi bi gairi ilmi ba tare ilimi ba dan mutum inda ya san sirrin da a cikin sauraron waƙa bai sayan ta bale ya saurara so ga zai daga cikin mutane suna sayan suna sayan waƙoƙi suna sawa don su ɓace ma hanyar Allah duk waƙa ka sai ka saurara sai ta bar ma wani mugun tafiya cikin zuciyarka ko waka ko waƙa ko waƙa yam inuwa ko waka a zango ko waka alinuhu ko waka duk wani mai waka ko kilasi ko wani da duk wanda ka sani inda mawaki na irin wannan ko a dogon ja ko wani duk wani wanda ka sani mawaki Allah ta'ala ya ce sai ya bar mugunta take cikin zukata nawa malamai suka ce sauraron waka yana tsirar da munahuci cikin zuciyar mutum kamar yadda ruwa in suka sauka suna tsirar da ciyawa ko haki ko wani abu mai kama da haka haka munahuci ka tsira cikin zuciyar mutum idan aka ce hucci in ya tsaya cikin zuciya mutum zai rage masu addini musulunci zai rage masu masu addini yawan sauran waka in yi yawa sai ya ga cewa su malamai masu wa'azi ba su ma da aikin kuma sai ka ci kahe bukatar wakan nan bisa ga wa'azi wallahi kuma duk mai sauran waka kuje kuje kuje bincike shi gani dole kuma ga sauran waka shi ya hiso in ka diba ka ga bai son wa'azi ayoyin ƙwar'ani ba su ba shi shawa ba su ko ratsa shi bale ma haifi imani ya kama shi sau da shi yasa wallahi yanwa musulmi ku sani daga cikin madakhilar shaitan akwai istima'ul gina wal ma'azif sauraren waƙoƙi da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe wa'ina ba suna da haɗari kuma sun daga sun shigo mu da mu da ƙannanmu da matanmu da ɗiyanmu kowa yanzu waƙar ta ya kaso su ko waƙar shaitan ya shigo ciki ya ƙara ƙawata waƙoƙin ziza yanzu in ka ji ana ziza wani kiɗi in ka ji ana yi ne ana wani ruguduma ana wata busa ke sai ga mutum yana wani yana wani yana wani langa ya kai akwai wani mutashi da ya biyo ya daɗe ko ina da yanzu kun san yanzu ana yin ana iya wanda Allah silki wireless wanda bai da bai da waya kunne ya tsaye ka sa ya leke yana tafiya yana tattanga ɗinka yana tarawa yana tarawa bisa hanya sai ce wai wanga lahiya yake wato abin na ya shiga jazaba ta kama shi ya shiga abin ya shiga ne language michael state ya habbaza lauka na ƙor'anin ya samau ilai da a ce ƙor'ani ka saurare alhali waka ta kayan banza saboda ka wallahi muna kira ga mutane ku barbari shi ɗana shiga samu sa'a shaidan in ya samu sa'a ka wallahi sai ya kai ka ya baro da yanzu jama'a akwai hasara wadda kai mutum bai da lokacin sauraron ƙor'ani hasara ta kai ga mutumin da bai da lokacin sauran wa'azi bai sauran wa'azin gombe bai sauran wa'azin shaggiro bai sauran wa'azin kowane malami ko fantami ko rijiyar lemin kowa ba lokaci ne kai to wallahi ka sani haɗari ya shiga kanka kana cikin haɗari shaidan ya samu ta'arka kuma wallahi yi ma da baibiya bane ya tika Shaiɗan yana nan yana son yi ma da baibiya akwai wani shaiɗan in yi mai da baibiya ya gama da shi za ka yana ɓacin malamai to yala malaman ba su da yake sai su malamin gwamnati shi makwadaitan malamai alhali bai ma sauran wa'azinsu to ka soke malami na kai na sauran wa'azi ne wallahi wani da ya ji gombe ya fara kashe kashewa ɗaya kai wani da ya ji malam giro ya fara kashewa ɗaya kai saboda bai da bukata amma da an ce ma a dogon ja ya kaɗa, la ilaha illallah shikenan ya samu ya samu abin saurari zai tsaya ya saurara sai ta ƙage har ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin madakilar shaitan ya fi bayan Allah akwai wato biye shawoyi ittiba'u shahawat idan aka ce biye shawa shawa tana da kashi kashi daban-daban akwai wanda shi shawa ta yi ya sai katin ya mota ya shige ya sadda gilas sama yana dinga sauraron waƙoƙin cikinta haka ɗaya ka jarabe shi da ya sai mota ba aure a gaba gare ba ba karatu a gaba gare a ya za a iya samun kuɗi ya sai mota shawa ta nan akwai shi ku shawa ta mata ya yi soyayya da wagga ya gama da ita ya soyayya da wattan ya gama da ita ya soyayya da wattan sai ga wani ya yi soyayya da mace ta kai goma yarinya ta kai goma wadda ya bata to la ya jira na shi duk wani ɗabi'a ta lalata 'yan mata mutane ya jira na shi sai ya kuka da hawaye ɗiyanka za ka aihuwa wallahi sai ka zubar da hawaye sai ka yi kuka sannan akwai shi ko shawa ta ya za a yi ya samu gida mai kyau ya gina saboda samun gidan nan komi na iya yana iya karya, yana iya munahusci yana iya haramun yadda komi yana iya saboda shawa ta yin ta kai zuwa ga shi da ya gina gida ko da halat ko da haram akwai wanda ka ciwa kai Allah ma ya kawo haram mai ciwa don ya san akwai harawar ba ta ciwa kenan daga cikin daga cikin abin nan wato ittiba'u shahawar wani mata Allah ya race abinda Allah ya race mata suna ba shi shawa wani kuma abinda Allah ya race shi kuma shi dai ya samu kuɗi dai ko ta halatta ko ta harami dai samu to ƴan wa musulmi abinda aka so ga mutum ya tsaya kwantar da hankali ka tsaya ka bi hanya mai kyau wurin samun arzikinka shawoyi da ka gani wallahi ba su kare ba sai sanda zaka mutuwa wala sai a yi wata wata mai bala'in shawo kana bisa gadon mutuwa mutuwa zaka yi sai a yi wata yarinya mai bala'in shawo kuma wallahi ta ya zaka yi kenan kamata yayi ka mutun ya biya a hankali biya a hankali ka samu kudin ka wurin kwarai ba ana ma ka zabi yarinya mai kyau ka aura ba amma ta halalin ka amma magana zuwa kana soyayya da ƴan mata kana fata su to wallahi wannan an samu matsala duk wanda ya wannan banna to ya jira yace azina dainun zina bashi ta duk wanda ya siya biya saboda ka daga cikin madakhilar shaitan ya ku yan uwa musulmi akwai ijtinabul madaris nisanta makarantun ne wal mudarrisin da kuma malamai makarantar suwa akwai wanda shi makaranta ba ta ba shawa tun yana yaro da an ka sashi islamiyya ya ce islamiyya ya fara karatun ƙur'ani tun da ya kai secondary su sai ya aji yanzu Musa wa matsala matasan islamiyya ba ta ba su shawa malamai islamiyya ba su burge su babu abin da suka sai yan kwallon gada hagani irin su Bala Toli, irin su messi irin ko ba shi na kaci ba yanzu eh shi na kaci ko dawa ronaldo wanda tsohon dan kwallon na kai akwai sabbi wallahi mala in ka ga da kwallo ka burge su wani ma inda za a cika sunan kahira na sami wallahi na so kaga in ka diba mutum ya saki islamiyya ya bar sunayen sahabbai da sunayen tabi'ai tabi'i tabi'ina sun bar bashi shawa sunayen kwallo ka bashi shawa kahira Allah jama'a akwai matsala ko babu shedan ya kurdo ya samu sa'a shi yasa kana ganin shedan sai ya samu wata wata nukta hassasa sai shigo nan ta yanzu zamanin kwallo na yanzu za ka iske saboda haɗarin kwallo yanzu ya kai har ga waya ma ana kallon akwai mai kallon mat inda ake live ga wayar ya san time inda za a farawa yana shiga net an fara sai ya fara kallawa bale a ce an ɗauke wuta bale a ce wani abu ya gito a'a yana na yana kallon abu sai live yanzu aka wani ya haddace duk kwallon yanzu a yi cikin satin duk kulab ɗin da zai bugawa da wani ya riga ya san shi ya haddace shi bisa kai ne ciki amma Allah in zaka tambaye sahabban manzon Allah guda hudu na kusa kusa ga manzon Allah khalifofi ne guda hudu wallahi bai iya kawo wa wani in zaka tambaye kawo guda goma da an ka ba aljanna wallahi bai iya kawo su kai bale ma wani in ka to ka ce farlar wallahi guda bakwai wallahi ka dauko aiki amma wallahi ɗan ƙwallon kowane tuni na iya kawo masu barcelona yana iya kama 'yan ƙwallonta duka har waɗanda an rizam kowa tun daga gola har kowa yana yi waɗin kowa ya san sunan kot wanda wani in yanki za ka yi bai waɗin sunan kot ɗin barcelona amma ya riga ya sani ya an sai ɗan ƙwallo ya sani in ba a sai shi ba ya sani ya san nawa aka biya ne ga dola ya alamuna zahiran min alhayatin duniya amma za a ga wai yaro matashi malam wai ya ɗauko islamiyya yana karatun ƙur'ani wai sai ga ɗaya bai ina ya kuma ya kuma harakar banza to la sai ya kuka da hawaye saboda muna kira ga yan uwa matasa ku dawo mu hankalin ku baro shi ina kurda muku yana shiga ku yana halaka ku wallahi mutum in yayi man shabba ala in shaba alai duk mutumin da ya tasa akan abu ya taso yana so ne da shi ya tsuwa tsuwa na kama baka da baka da abokin hira baka yi karatun qur'ani ba iya haka sun jarida in ka dauko ga jarida ta bata mare ka aji ka dauko wata muna ganin wasu ga tsuha ya kama karatun ganin islamiyya ba ya shi ba dattijo ya tsuha bai karatun ƙurani ba ya yi ta ya aji aiki bai karatun ƙurani ba saboda ka yanzu abin abokin kasu ne jarida idanun sun yi rauni ba laifin sai bijin ya kalla haka tsuhon zai tafi har mutu saboda kamar shabba ala sha ba alai duk wanda ya tasa a kawai masa kuma taka akan shi zai tsohuwa ya hohura da wannan abu mai wani kira ga matasa ala ku damu hankalinku ku bar bayu shi ina samun sa'a abin da kasu mutum ya gina rayuwa ta da addini ka iya karatun qur'ani ka je maka ka karatu hadisai ka san farillan sallah da sunnoni ka san addini ka gurgwado ko da haka zuwa gaba Allah ya ce baki ka samu abin da ka samu sai addininka to ya Allah ka shigar da mu Allah ka samu gama lahiya jama'a an bari na ya ta surutu da yawa kuma na ya kamata in dakata inda ne kure Allah ka yahi mini inda na faɗi kuma daidai Allah ka wala kanta ka samu aiki da abin da muka ji Allah mu roke ka samu gama lafiya ka samu suka da imani Allah duk wanda ya bamu abinci da abin sha Allah ya saka mai da alkhairi duk malaman suka zo suka yi wa'azi da wanda su yi wa'azi ba da alaramomin da suka yi wa'azi da wanda su yi wa'azi ba Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna godiya kwarai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar ce da wa'azin sati wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a mutarare karatu tare da shugaban malamai da shekaru